manzo Allah ta hawaye da ta yi addu'a ta tuba manzo Allah manzo Allah ya da haka to amma alhidayatu bi lillahi ko فقال له القوم في صور مكانين الجدوني سكتي ما أحسنت فكتوتا والله أبي كما تبت دم يباك المهم الله دم يباك كاسا سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا كاتني كري من ذن الله نكر كيف أبو بايا روا بايا حناوا ثم كذلك في باكا لا يحنك من يبي ميبا كي حكا فقال الرجل sai wannan faƙalar rajulu an rajulu al menene kenan a bil adi zikira ko saboda wannan mutumin ko sai mutum ya ce wallahi na rantsa da Allah ma sa'altuha illa litakuna kafani yawma amutu abin da yasa na roki wannan bargon dan ya zamo kafani na ranan da zan mutu sai wannan sahabin ya san duk abin da ya taba jikin manzon Allah ya samu albarka ko da shekara dubu ne dan bai san ran da zai mutu ba mm. sai ta yi bayan ya karbi bargon da shekara ɗari zai mutu mm. ya san wannan albarka na shi ko shekara dubu ne mm. amma albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka cancanci ka samu wannan albarka fa ka samu dalili manzon Allah ya fitar da mamaki a cikin kabari ya sa masa rizal, sai masa addu'a ya masa duk da shi bai amfana masa komai ba ba karanta ba shi karanta mun gane ko قال سهل لرواية فكانت كفنه haka kuwa ya kasance ran da wannan mutumin ya mutu da wannan bargon aka dauke a sai masa da kafani za a ci da kabari قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة يكي ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرسي يدخل الجنة من أمتي زمرة هي ألفا إذا أتي متفرحين كمان وتا فقام أكاشة بن محسن sai ukasha dan minsan yace alfidi yarfa'u namiratan mahallu shahid ya daga fin addu'an da zai kai man ko sa riga ko su sa abin nan sai ga akwai aboratai da kai ko in ka tashi a gurguje kai kana daukar sa shine ce shine irin wannan ne Imam Bukhari ya kafa hujja cewa in ka ja kwarjallen ka koma ya ka ba da girman kai ba babu komai yace da aka zo sayyidina Ali ya zai fada manzon Allah ga abinda Hamza yayi yi manzon Allah sai ya tashi ya jurru rida'a hmm. halaka kaunihi ya jurru ridaa mun gane ko sai ga ukashi ya tashi yana daga mayafin sa ko arawani ko alai qala ud'ullah ya rasulullah an yaj'ala min minhu ya manzo Allah ka rokan min Allah ya fasa ni cikin ku fa qala allahumma ij'alhum minhu mm, Allah ko a cikin su thumma qama rajulun sai wani mutum kuma ya tashi min al-ansari cikin mutanen Madina fa qala Allah ya Allah alaihi wa sallam yaj'alani minhu sakani a cikin su fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabaqaka ukad wannan addu'ar kufar mafi gani قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال قلت له أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتي هو تكفى تفتو يو صلى الله عليه وسلم قال الكبرى قال حدثني عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا معاذ قال حدثني ابي عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان احب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبسها الكبر قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا دو برغوري da ake kawo da kafan Yaman manzo Allah na san sa akwai kore akwai fari da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati yana kwance aka dauko wannan bargo kore aka rufa miki amma da kafarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da farin bargo aka yi da farin da kafani aka yi malamai suka ce koriyar tufa tana da kyau amma farar kifa ta fi kyau قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن أوف أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته نانا عائشة باشي لاباري تشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشي منزل الله صلى الله عليه وسلم حين توفي يا عند منزل الله يوفاتي سجي ببرد كبر an rufe shi da wani bargo mai kore kore ko kuwa na kasan yama babul aksiyati wal khama'i mm. babin da ke bayanin tufa da riguna da tufa iri iri kowanne dangane da zanen shi da inda aka kawo sai a bakin da mm. yace labisul eh, labisul khamisa da abgil khamisa wa an tabu zahiya fi kulli isa a cikin mukama ya kawo yace al ma'ana ta isa abdul dinari ta abdul dirhami abdul abdul duk wa'annan ne na tufa da ake amfani da su تعس وانتكس وإذا كيت فلن تكس طوبى لعبد آخذ بعناء فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه هكذا من الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم duk masu bautata wa dinari da azurfa dukiya da duniya sun halaka manzo Allah ce sun halaka Allah halakar da su da isa wal takasa yace ta isa abdul khamila ta isa abdul khamisa duk wanda yake bautata wa tufa da shantidu da menene da menene duk sun samu mazauni a ranka a zuciyarka fiye da Allah da bin Allah da manzansa ya zama bauta kenan in ka same su a zauna lafiya in baka samu baka tada fitina ya zama bauta kenan yace in uqiya rabiya wa in lam yuqa sahita in ya samu a zauna lafiya in bai samu ba sai a tada kina. shine manzo Allah ce isa wan ya halaka ya kuma tife daga kansa ya komo kasa ya halaka kenan wa idza shika manzo Allah ce in kaya ta soke shi falan ta kada Allah ya ce masa da masjid kuma in ya fada cikin halaka manzo Allah ce kada Allah ya tabbata sa duk waɗanda ke bauta wa duniya in sun shiga fitina sai wata fitina gobe wata fitina haka har mutum ya zo wa ma umiru illa liya'budu Allah wa yake ka bauta wa duniya قال حدثني يحيى بن بخير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن قطبة ان عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال سكتي ما عائشة ده سيدنا عبد الله بن عباس سكتي لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يا عند رسول الله الزبيه من الله تنني يوم اجلي ففيك يكره خميسة له على وجهه sai ya dauko tufa ya zo ya rufa a huskarsa mayafinsa ko bargonsa ko matasa sai ya rufe huskarsa in ya zo ya ji kamar numfashinsa baya numfashi babu iska sai ya cire fa idza tamma kashafaha an wajhi manzon Allah na cikin wannan hali na magagin tafiya sa'annan yana ima al'ummarsa gargadi mm. ya faqala wa huwa kadhalika mm. faqala sai ya ce wa huwa alwawu wawul hal huwa kazalika jumla fi mahalli nasbin alal hal mm. mun gane ko mm. sai manzon Allah ya faɗa yana cikin wannan hali ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara mm. Allah ya la'anci yahudi da nasara saboda yahudanci da nasaranci ah. ba yahudanci da nasaranci la'antar su daban mm. wannan wani abu ne ya kirkiro wannan la'anta da manzon Allah yayi a cikin rashin lafiya wacce bai tashi ba a ciki sai mm. la'anatullahi alal wan nasara Allah ya la'anci yahudu da nasara dan ne dan yahudanci da nasaranci aka ce a'a ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid mm. sun riki kabarukan um, annabawansu da malamansu da shehunansu suka mai da shi masajid ana gina masallatai a ciki ana gina masallatai a kai ana gina masallatai din manzon Allah yayi la'anta ya hana يحذر ما صنعوا جملة يحذر فعل مبارك مرفوع لتجهده من الناس والجادل وعلامة رده ضمة ظاهرة في آخره والفاعل ضمير مستتر يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والجملة ما صنعوا مفعول يحذر والجملة من الفيل والفاعل والمفعول من الفيل والمفعول في محل النصب على الحال أي حالة كونه محذرا halan ta yana sawata wannan aiki sallallahu alaihi wasallam sai dai kai abinka don ranka na so amma hujja ne ka da hujja sai dai ranka na so ranka na so dama waye ta halaka ba ya bisa zuciya ba قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروه عن عائشه قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميسه لها اعلام manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin wata tufa da akwai zane zane ciki alamomi fa nazara ila a'lamiha manzo Allah na sallah sai kalli zanen cikin rigan ko sarfanin ko menene nazratan sai kalli tufan falamma sallama da manzon Allah ya idar da sallah qala alhabu bi khamisati hadhihi sai manzon Allah ya cire tufa yace wannan tufa ku je ku ba Abu Jahmi ku kawo min ta Abi Jahmi ku kawo min tufan Abu Jahmi sakan imbajaniya wace ba ta da zane ko abubuwan da zai dauki hankalin mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya son wani abin da zai dauki hankalinsa balle ma a cikin sallah fa innaha alhatni anifan an salati yake wannan tufan ta shagalatar da ni dazu dazun nan a cikin sallata wa atuni bi amri janiyati abi jahl ku kawo min tufan abu jahl ibnu hudhaifa ibnu ghanib ibnu adi ibnu ka'b قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن ابي برده قال يسير أخرجت إلينا عائشة نساء وإزارا غليظا نانا عائشة تفتو من دوت تفا دكور جلي مياتي فقالت تتي وبيض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين تتي كالله بني وإن انتفا بدابي دا أكا تربيرا من ذا الله لوكس ينا فايدة وإن انتفا babu istimali samma'i mm. babin da ke bayanin mutum yayi istimali samma'i istimali samma'i ana fassara shi da ka sa ka dauki mayafi ka lullube jikin ka duka ba inda hannunka zai fita mm. wani abu yanzu ba abu abin da zaka tona a ture ana fassara istimali samma'i mutum ka sa babbar riga ba jamfa ba wando sa'annan ka kama sunan ka ka dora kan ka fadar ka haka yaya abu zai yi mm. ko ko ka sa ka sa ka sa kasani ba wando ka zauna haka ka zauna kan kan mazauninka ka ajiye ta ka fuka kafan ka kasa ka daga kafan ka haka ka kama haka ba wando duk ana da me zai faru ke alhamdulillah قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن قبيد عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسه والمنابذه من الله يا hana cinikin mulamasa da munabaza cinikin mulamasa shine zan taba tufarsa na saya kenan sai ma ka taba tufa ta kaya. ba tare da mun gani mun bincika ko akwai aibi ko babu aibi ba ko munafaza zan sai tufa ka zaka sai ta in na jefa in na jefa maka na wurga maka tufa ta, ka kama ka shiga hannuka ta saya kenan idan ka na ka jefa na na dauka na saya kenan shiriki ya tabbata ko da an ga aibi ba manzo Allah ya hana sai ka gani na gani babu aibi an dace da shi wa an salataini manzo Allah ya yi hani wa'in salloli guda biyu ba'da al-fajr hatta tartafi a can. bayan sallar asuba sai rana ta kullu wa ba da asr haka bayan sallar la'asar asr hatta tafiba sai in rana ta fadi wa an yahtabiya fi thawb al-wahid laysa ala farjihi min hutai. kada kuma yayi ihtibai ka sa kaftani ka zauna kan mazauninka ka daga kafafunka guda biyu ka kama haka ba wando manzo Allah ya yi hani wa an yastamila samma قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد ان ابا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين من الله صلى الله عليه وسلم يا يعني أفا تفا إري قدا wa an bai a taini ya yi hari a yi waɗansu cinikai guda biyu na halin mulamasa ya yi hari cinikin eh, taba ka taba tufata taba tufarka wal munabaza fil bai ko na jefo maka ka jefo min wal mulamasatu sai mai riwaya ce abinda ake nufi da mulamasa lamsu rajuli saubal akhari da yadihi mm. bil laili aw bin nahari ko cikin dare ko da rana wala yuqallibuhu illa bi zalika bas in dai ka taba ciniki ta ya ya tabbata ba za ka bincika ko ka buɗa ka gani me ke ciki ba ai wannan za a samu yaudara a ciki ko wal munabazatu abinda ake nufi da cinikin munabaza an yambiza ar-rajulu ila ar-rajuli bi sawbihi wa yambiza al-akharu sawbahu wannan ya jefa tufasa wannan ya jefa tufarsa wa yakunu dhalika bai'uhuma an ghairi nazarin wala taradin ba tare da an bincika an gani ko an yarjejeniya ba mm. wal libsataini libsa kuma irin tufan da aka hana a saka istimalu samma'i والسماء ala يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ko ka dau ko ka dau tuna ka tsora ba wando ko ka dau tufa ka sa anan ga gefen ka dinnan a tsirara ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوب وهو جالس ليس على فرده منه شيء كسا كمان كفتاني كو جلابية با وندو فأنا كزونا كما زونينك كتغى كفافوك ككاما سدى حنو هكا أسن باب وندو منا الأورا تبينك نكو وأن ندو ينا كلا دم كلا دم كلا من الله يحن باب الانتباء في ثوب واحد باب لك بيان hukuncin yin intiba'i a cikin tufa daya mutum ka sa tufa daya ka zauna yadda muka kwatanta هذا إذن قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين أن يعتدي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه وعن الملامسة والمنابذة قال حدثني محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استمال الصماء وأن يحتدي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء باب الخميسة السوداء باب التي بيان برغوبتي كو تفا كو مياتي كلها قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق ابن سعيد عن أبيه سعيد ابن فلان هو عمرو بن سعد ابن سعيد سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد قالت وتما تكوننت أم خالد إر خالد تتي أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه أن كاوم من زم الله صلى الله عليه وسلم تفا ريبنا فيها خميسة سوداء أقوي برغو كوتفا بكا أتكي safiya karama faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake man tarawna nafsu hadhihi wa kuka ga ya fi dace wa kuka ga ya dace mu ba wannan tufa فسكت القوم سيكو ويشروا قال كما قال الله صلى الله عليه وسلم اتوني بأم خالد وجيك قوام وانتسوه وتسوه وسننت أم خالد فأتي بها سي أكا كاوتا تهمل أنا أوكد إتا تاسوه بات إيكتيا فأخذ الخميسة بيده فألبسها كما قال الله يدعو كتفا يبات يتكامتا wa qala sa'annan sai ce abli wa akhlifni amore lafiya amore lafiya amore lafiya wa amura ko wa kana fiha alamu wannan kifar akwai zane alamomi a ciki akhdar kore أو أصفر وفي فتي فقال يا أم خالد لما قال الله صلى الله عليه وسلم يا كي أور خالد هذا سنة وسنة بالحبشية حسن معنى هرشن حبشا عكا فجاك معنى ون يا إيش ون يا داش يا داش قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني ابن عدي عدي عن ابن عون عن محمد عن انس رضي الله عنه قال an karbo daga Anas Allah ya kara masa dace lamma waladat ummu sulaimin yayin da ummu sulaimin ta haifi da ko ya qalat li ya Anas sai ta ce ya kai Anas unzur hadha al ka kalli wannan yaro fala yusibanna kai an kada ka bar wani abu ya shiga bakin sai mun kai turin manzon Allah ai masa takami farkon abin da zai shiga bakinsa sa yawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta tabdu bihi da nabi sallallahu alaihi wasallam yuhannikuhu فغدوت به انا na سينا قوتي كان يارو لا تفيد في رمى الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو في حائط sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani lambu ko wata gona ko wani garki wa alaihi khamisatun quraisiyya manzo Allah na tare da wata tufa da aka kera da tufa quraish wa huwa yasimu zahara yana alama kan dabbobin da aka kawo allazi qadima qadima alaihi fil fath dabbobin da aka kama riban yakin da aka kawo daga yakin fathi eh, gudun makka babu siyabil khudri babin da ke bayanin hukuncin sa tufa kore koriya ko ya halatta kore halatta ba ya halatta menene dalili yanzu ai an dana ya halatta ko bai halatta ba da dalili ba ko kowa ya faɗi abin da ya ga lama ya je kwana lafiya yanzu an tashi wannan ko komai sai ka kawo dalili ko to za mu gani da dalili ko babu insha Allah قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال اخبرنا ايوب عن عكرمه imam al-bukhari yana so ya bayyana maka ya halatta ka tufa koriya sai zai dauko wata kissa ba ta da alaka da tufa amma shi ya ga alaka da tufa koriya a ciki dan abin da kai baka gani ba wani abin da kake sai kar baka gani wanda aka zaka ko أن رفاعة طلق امرأته وأنا متوقع رفاعة القرهي يكتم تسا فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير al-qurazi sai sai abdurrahman dan zubair shi ma al dan unguwar ne dan kauye ne shi ma ya aure ta na na aisha tace wa alaiha حمار afdal wannan matan tana tare da mayafi kore an rina shi da baba ka san tifan da aka rina da baba in ka saka sai jikinka ma ya zama ne ya dau wannan bakin baba din ko fashakat ilaiha wa aratha khudratan bi jildiha sai wannan matan ta je ta na Aisha in ga halin da ake ciki dubi jiki na ma kalar da ke ciki na ma ya ta kifan baki mun gane ko baya ba a kawo ina kaza ba a kawo kaza sai dai wannan tufa da ake rinawa kawai in aka sa shi ga jiki bijiliya falan ma ja a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da ta zo ta kawo kara wurin nana aisha sai nana aisha ta fice ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mai riwaya yace wan nisa'u yansuru ba'dhunna ba'dha mata ba sa fita bayan mata duk sa'an da jahiliya ta kama tsakanin namiji da mace duk mata suna goyon mata ne haka ne ko ba haka bane aka samu akasi ko maza kuma fa kuma ya ake yi su ma suna goyon bayan maza ne ba haka bane قالت عائشة سيدنا عائشة تشي ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات da jilduha ashaddu qudratan min sawbiha tace ban taba ganin irin wannan mata in matar abinda take gani na wahala ba jikinta ma ya ci kifar baki ko ko daukan kalan rini qala yace wa sami'a annaha qad atat rasulullahi wannan mijin da ke aure da ita yanzu ya ji matarsa ta kama hanya ta je wurin manzon Allah ya je wurin ɗinkin duniya ce hmm. shi ma sai yayi dabara ya san wani abu zai faru sai ya ɗauko ƴaƴansa guda biyu ya kama hanya tiryan tiryan tiryan tiryan sai wurin manzon Allah har dai ina kenan an je dinki duniya hadda lafiya ko ta je wurin manzon Allah ta kai kara da ya ji labarin ta je wurin manzon Allah yace to bara shi ma ya je ya ji ko menene mm. ba zai kare kansa ba mm. ya zama da ta faɗa mm. sai ya dauko ƴaƴansa guda biyu da ya haihu da wata matar ta ba wannan ba diriyal diriyal diriyal sai ga su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فجاء ومعه ابنان له من غيرها قالت تكي filu ma mm. da ta zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce wallahi na rantse da Allah mm. mali ilaihi min zambi ba shi da wani laifi da zan kama shi da mm. illa anna ma ma'ahu laysa bi aghna anni min hadhihi sai dai cewa abin da ke tare da shi na mazakuta ya biya min bukatan komai duk da yake wannan jizan ta fannin ba ba shi da mazakuta rabto ne ba shi da karfi baya iya biya min bukata ta wa akhadhat gubbatan min sawdiha sai ta dauki wani giza a cikin tufarta tana nuna manzo Allah kaga kaga yadda kaga wannan haka yake baya iya yin komai wallahi hmm. tana kai kara tun ba ta gama ba kala ba kala kazzabat wallahi ya rasulullahi wallahi ya manzo Allah kuskure ƙarya take yi inni la anfuduha nafdal adil yace wallahi ina yi mata yadda ya kamata ina da karfi na ina yi mata yadda ya kamata aji haka da wallahi manzo ya manzo Allah ina yi mata yadda ya kamata ita ta ce baya yi shi kuma yana yi kuma yi rantsuwa mun gane ko walakin laha nasibun turidu rifa'a ita wallahi ya manzo Allah ina biya mata bukata sai da dijin da ake tsammani sai dai ba ta yi biyayya so take ta koma wurin tsohon na bi zo ba ai kaga da ya kwaru ko وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك كما قال الله إن دي حكني lam tahilli lahu aw lam taslihi lahu hatta yazuka min usailati ba za ki halatta ma wancan tsohon mijin naki ba sai wannan ya faru da shi ya ji daɗin cikin gida ido qala mai riwaya ce wa absara ma'ahu ibnaini manzo Allah na gama hukunci sai kuma ya da ƴaƴa guda biyu mm. wa qala banu ka haula yace ƴaƴanka ne yace ya manzo Allah ya na nan sai manzo Allah ya ce hadal zai tazunina ma tazunina in sun ya haifi ai kuma ki ce baya iya yin komai mm. sun sai manzo Allah ce fa wallahi ne riwaya ko manzo Allah ce fa wallahi lahum asbahu bihi min al-ghurab bil ghurab mm. wallahi wa inna ya'an fi kama da shi tabbas ya'an sa ne shi haife su Allah ko to ya zaki zaki ya iya yin komai haka ake majalisar ɗinkin duniya ko an ɗinka ko ba ɗinka an yi ko ba to yanzu ga abin da ta faɗa shi kuma ga abin da ya faɗa yaya za a yi haka sai a ɗauka cewa sai ka yi lo'itau sai ka yi lokacin da ya shi ƴaƴan yana da kwari yanzu kuma fa sai kuma zai kuma zai yi ba sai ka yi kuma dukkan su gaskiya suka faɗa da abin da ta faɗa gaskiya ta faɗa shi kuma gaskiya ya faɗa yaya za a yi haka shine tana da tsananin bukata duk iya kokarin sa da yin bukata ta bata biya ba na isa ta ce baya iya mata komai ko da da'iman in aka bi adalci duniya za ta zauna lafiya har abada duk sa'an da kake zaune ba abin da ke gaban ka sai dai kai adalci kai gaskiya ka zartar da shari'ar Allah duk wahalhalun al'amura sai Allah ya hore ma inda za ka warware babu tiyabil bibi mm. babin da ke bayanin fadalan fararen tufa <laughs> قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا محمد بن بشير قال حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد قال رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم وبيمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد ما رأيتهما قبل ولا بعد إذا رانا لأكيات أحد na ga wa'yansu mutane guda biyu Eh, tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama da hagu dukkan su suna saye da fararen kifa ba mu taba ganin su ba sai nan bayan haka ko ba mu taba ganin su zuwa ginin mala'iki mala'iku sun sa ne a wajen wa ya gani ko bai gani ba ya tabbatar alhadisu aw sunna huwa ma udifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn wannan sunna ce ta ne takririya wannan kalmomi da kake gani wata rana za ka yi mamaki wallahi tallahi insha Allah tara za ka yi wani yaro ya zai ce malam ka taba yin wata magana ina ya faru mini na gani nan yake karatu sai abokin mu ya aure aka zo aka zauna aka ce za kowa zai presenting paper aka ce successful successful marriage ya za a yi a zauna lafiya ma'ana a aure zaman aure kaza kaza kaza yace ba abin da ya shirya amma kuma lallai zai magana yace yana tashi yana magana sai yana tuna duk hadisan da ake karantawa yana fassara da turanci yana magana da turanci yana magana da turanci waɗanda suka yi kirzentin sai ba gabanin shi da waɗanda suka zo suka bayan shi da aka gama shi aka ce yau shi yayi research har ya samu waɗannan ma'luma sai shi wallahi tallahi har ka karatu hatta sanai sha Allah wata rana duk matsala ta addini da ikon Allah sai kai yanzu ba ka sanin me yake tarawa ba ka sanin me ke tare da kai bari wata rana ka fita cikin wannan yanayi ka gani sai ka zama babban malami da ikon Allah da ikon Allah ba dai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake nazara Allah ra'an sami a makalati hmm. Allah ya haskaka bawan da ya ji magana ta ya kiyaye ya yana yaya manzo Allah ya addu'a ya za ta yi ma kana kana hadisi ba kana haske akwai haske ko babu haske a hankali a hankali sai an ga in Allah ya yarda darar hadis saha ga fili an samu kuma an nome babu rikici babu komai an nome an gama saura na iya ku kai na ku saura gudunmuwa wanda yake da kayan gini siminti ne rodi ne mana ne mana tebur ne wheelbarrow ne duk komai sai darul hadis a samu sannan kuma fili darul hadis aka ba darul hadis aka ce ne mm. darul hadis ne hadis dukkanin an dauka an ba manzo Allah sara aka yi ba ka da kasara wallahi tallahi in ni ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a zo ranan da kowa shehun sa na ta kai shehun ka zai ce ana laha to me ya abin tsoro me kake shakka dan Allah wallahi tallahi duk wani shehu ranar lahira kuma yana ta kansa ne mm. billahi alladhi la ilaha illa huwa ko min salahi ko min rashin salahi amma kai shehun ka annabi kaina ana laha ana laha dan Allah bai ce kalfa ba me kake shakka ko kana dari dari ranar lahira Allah ba zai tambaya ka biyayyan kowa ba sai Allah da manzon su kadai ne in ka saba musu sai Allah ya da. yasa da fili nan darul hadis aka ba darul hadis aka ce an ba Kano duk nan ta Kano kuma Allah ce ko ta in an dauke ta an ba Allah da manzon sa kasara aka yi to shine wannan dan yanki da an ba shine kaza kaza da dan ne dan ai ba dan gana ka ba ba darul hadis ko da ikon Allah sai an gina darul hadis kuma kowa har sai ne Allah ya kawo Allah ya azurta duka da ta buga da Kano Mm. in Allah ya yarda farkon darul hadis da zai Afirka cikin Kano za a yi mm. sa'an nan kuma ko ina a je Abu da rasa insha Allah mm. mutane wani state suna so a zo a gina mana darul hadis nake sai an gina na Kano sai ya tabbata kunna insha Allah sa'an nan kuma duk wanda ke so ko kowane state ku tattara kanku ku samu fili za a je a gina in Allah ya yarda duk inda mutane ke za a kawo su a zo ana ba su training ana ba su horo ana karantar da su yaya za su je su karantar da mutane ba fitina ba hayaniya ba rikici su koya mutane zaman lafiya wallahi sai ka ga duk kafare har arna suna shiga addinin musulmi zaman lafiya kuma sai ya dawwama ya tabbata da ikon Allah ba inda aka taba shigar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu rikici har abada har abada shine wanda ya magance duniyar nan da kuke gani hmm. yasa kowa daga yanzu kofa bude take taimakon kuɗi ne ba a fara ba tukun ba zan fara karban taimakon ko ɗarin kowa ba na sai an tattauna an yi rasiti an bude a kan su manya an tattaura yaya za a yi a samu aminci da amintattu mm. amma kayan gini abin da ya gama siminti ne bulo ne yaki ne duwatsu ne rodi ne wheelbarrow table duk abin da kasan Allah ya hore maka ga fili kana sallo za a zo a gina a ne ko dan bulo a gina inda za a sa ne tsaro duk kayan da aka kawo a saka su za a ne da ikon Allah wata rana sai ka zo kaga an bude darin hadisi insha Allah haske ne nawa ne ne Allah ya kaddara Kano za a yi kuma Allah ya kaddara za lokaci ya kai duk abin da aka yi da ikon Allah ba zai hana insha Allah haske ne Allah ya kawo kuma kowa ya ga alama babu duhu babu wani babu wani ko kwane kwane abu ne ake tafiya kai tsaye gaba gadi gaba gadi ba a shakkan komai tunda ba a tsokari kowa ba ba batan kowa ba duk wanda kuma zai na rarrakan kansa sauran da wani sai Allah ya ce wa kule khairan kuma. amma ba kai kaza ka a aiki ake so kuma alhamdulillah kin Allah ya libada ai ban abin da sani ba saba da ko sai aiki da dangana in zai yi yayi in ba zai yi ba da haka na saba sai sa karantarwa ne kuma sir rayuwar duniyar nan babu yake jawa kamar a zo a baje ana karatu ya baki a fasa ba tare da jin tsoro ba aka ce ba yace matsoraci ba shi wani kira ko wane ne ko dan wa ya rantsuwa ya kara amma dan shugabanci limanci wallahi sallahi. in ka ce in zo ima limanci ima sallar azhar ko la'asar wallahi ya fi min wahala da kace in zauna awa ɗaya in tsaya kan safa kuna ina karanta mm. kowa da abin da ke sha'awa mm. abin da kake sha'awa ko nan wahala su suna iya dauka mm. shugabanci tara dukiya ne wallahi tallahi ba su gaba abin da Allah ya sa min sha'awa shine a tsaya aji ana karantarwa wannan ya kawo tambaya a tattauna ka je gida ka kasa bacci kana da haka aka koya mana abin da aka tarbiyyar mu da kuke wannan duk rayuwa tallahi ba su gabana ko na shiga sai na sai wa sai in ji damuwa abin da nake so a zauna a yi karatu a karantar ba haka bane lokaci ya gaisu? Zora minti uku. To babu siya siyabul ke nan ku? Ai saboda ne? Zora minti nawa? minti biyar قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر حدثه أن أبا الأسود الدؤلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض نازو من الله صلى الله عليه وسلم ينا سائر صفة فرد صفة وهو نائم halin masa yana bacci mm. a ataitu wa qad istayqaza sa'annan na sake zuwa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halin kasancewa ya tashi daga bacci mm. fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min abdin mm. babu wani daya babu wani bawa قال لا إله إلا الله زي فدي لا إله إلا الله لشرط أنت ثم مات على ذلك فأن يموت أكل لا إله إلا الله إلا دخل الجنة فأشي يشجع الجنة قلت من رواية يتي أبو ذر يتي وإن زنا وإن سرق يتي كودا نجي أتبا زنا كودا أتبا ساتا قال وإن زنا وإن سرق كودا يتبا زنا يتبا ساتا وإن زنا وإن سرق كودا يتبا زنا يتبا ساتا قال وإن زنا وإن سرق كودا يتبا زنا ya taba sata tunda ya mutu kan la ilaha illallah zai shiga aljanna sai dai yaya za a iya shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, wane ne matsiyaci a cikin ku suka ce matsiyaci wanda ba shi da kokari manzo Allah ce a'a ba shi ne matsiyaci ba matsiyaci shine wanda zai zo ranar lahira da sallah da azumi da zakka da haji da bin iyaye duk Allah ya karba masa amma ga shi da laifukan da ba zai iya shiga aljanna ba sai an san kare su a bibiya ba su suka mutane sa'annan a ɗauke shi a saka wuta mako ɗaya zai wata ɗaya zai shekara ɗaya zai shekara dubu zai azaban da ake sha cikin wuta sai ya sha amma tun da ya mutu kan musulunci karshe narul muwahhidina wutan da aka sa musulman da suka mutu kan wutan kan musulunci kan musulunci za ta zo ta kare za a cire su duk baki ɗaya kowa gwargwadon azabarsa sa'annan a je a saka cikin aljanna bayan ya ta azaba ba yana nuna ka je ka miƙe kafarka kai abin da ka ga dama bane abin da ake nufi kenan za mu ga tarihi Imam Bukhari قال وإن زنا وإن سرق قال على رقم أنف أبي ذر يقول كو أبو ذر يا شياسو dille ya tun mutum inda ya mutu kan imani in ma Allah ga dama ya yafe masa in ya zo da cikakken tauhidi bin sunna in Allah ya ga dama ya yafe masa sai kashi aljanna in Allah bai ga dama ba a je a yi masa azaba gurgurdan laifufukansa, sa'annan a cire a aljanna وقال أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رقم أنف أنف أبي ذر قال أبو عبد الله إمام البخاري هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له إمام البخاري يقول إن مسيح صافي صاب الله يزو كافر يموت يتوب يدينا توبة النصوحة يفعل لا إله إلا الله فعل يموت كان هكا إمام البخاري يقول أبن أجل lokaci ya to saboda fitilu da suka yawa duniya a cikin gida da waje da wahalhalu da suka yawa wannan an cire shi aiki wannan an kore shi aiki wannan an dakatar da shi wannan dari ya kare kowa ka karfafa imaninka mm. ka tabbatar da cewa Allah shine almani'ul mu'ti mm. Allah shine zai iya hana kuma shine zai iya bayar mm. duk wanda ya fada cikin wani hali mara daɗi Allah ya yi mana baki duk cikin da suke faruwa a duniya duk da wai sassa a Najeriya Allah ya kare mu Allah ya kare kasan nan da fitinu da duk sharrin da makiya ke kullawa Allahumma hadina fi man wa barik lana fi ma وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل صارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا ربنا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله